أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحده إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا بير قوة ربيع الأول هجرة ببا دم ببا فرنجة كاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دقليه دو دا أربعين دا أكو وان دي دي دا آه شاء دي قوة قوم شكرة دبو بيو دا أشرين دا ديا a wannan masallaci na wannan katafarin sahabi na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam abu ubaida a masallacin da ya fi shahara da masallacin malam khamis al-misri da ke nan bypass inda muke gabatar da karatu cikin littafin shakubatun mina tarih ma bai na wafatin nabi sallallahu alaihi wa wasallam wato zuwa kashi al'imam Hussein hijira shekara 61 wannan kuma shine majalisi na 55 cikin wannan ainihin wato littafi cikin wannan littafi a kamar yadda ‘yan uwa suka ainihin wato sani wannan karatu a ya kunshi ina ganin daga wannan sai shubaha ta goma sha biyu ita ce ta ƙarshe sannan sai malam ya kawo abin da ya shafi kulasa wato abin da ya shafi kulasa dangane da abin da ya shafi matsala ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kowa ya sani bid'a tana tun bugu 'yan kwanakin nan an gane kuma haka za mu ta bugunta wallahi bugu na dalili da haka wannan ya taro ta can wannan ya taro ta can wannan ya taro ta can haka za a dinga yi an gane a wanda suke da littafi a hannunsu za su duba a shafi na 221 idan kuma bugun shafi ya saba din to ina ganin za su duba ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala la yahillu lakan nisa'u من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك حزوا كرشان أينهم وتوآية تدغنني idan an duba to insha Allah za a ga inda za mu tashi eh 221 ne mala abu ya za ka ce ba a kawo nan ba malam ala abu ni fa na san abin da na karanta ba ina ganin ko ka dan gangi eh shine nace almuhimmu anna hadha dalilun ala anna alghayrata amrun tabi'iyyun jiddan wa huwa amrun jabali yahsulu bayna an-nisa'i bayna bal inna zawjati an-nabi kunna hizbayn ko ba nan bane da aka shi eh nan da inda za a tashi shi shine malam yake cewa abin da ya faru in ba ku manta ba dalilin saukar suratu tahrim da abin da ya faru tsakanin nana Aisha da Hafsa da filan ɗin da suka shirya wa Zainab bintu Jahash wanda dalilinsa Allah ya saukar da ya ayyuha annabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mabdata azwali wanda in ba a manta ba mun kawo cewa na na'isha da hafsa sun gane cewa annabi in ya zo ɗakin zainab binti jahash yana daɗewa ita kuma ta gane cewa ga abin da annabi yake so sai ta tattali wannan abin idan ta tattala in ya zo wannan yakan sa idan annabi ya zauna yakan yi fira ya daɗe kafin ya fita lokacin da suka gane wannan sai su kuma suka shirya abin da suka shirya abin da ya faru ya faru wanda shine dalilin da ya sa Allah madaukakin sarki yace buhu in tallaka kunna har zuwa ƙarshe da kuma abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa in tatuba ila Allah faqad sagat Kuma, wa in tabahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minina har zuwa ƙarshe to ne sai malam yake cewa a almuhim abinda yake da muhimmanci shine anna haza wannan abin da ya faru dalilin dalili ne akan cewa ala annal ghairata akan kishi wajen 'ya'ya mata amrun tsabi'iyun. al'amari ne na ɗabi'a wadda haka Allah ya yi su sai dai a yi ƙoƙari a ɗora shi akan sayaci na ƙa'idar shari'a amma baka isa ka canza shi ba da haka ba a so yi ƙasa sannan ba a so yi mai yawa wanda idan yi ƙasa to mutum dawowa yake da yus mara kishi kuma mun san cewa annabi ya ce da yusi mutumin da yake mara kishi ne ba yadda za a yi shiga aljanna kamar yadda za ka tafi kano ka hau titin nan kana tafiya a ashirin talatin hamsin yaushe za ka tafi kano amma idan ka tafi ɗari ɗari da ashirin kaga kana tafiya mutawassida da kuma ka taka mota ka kai biyu da tamanin. to duk wani shugaban hukumar kiyaye hatsari in ya ganka kaucewa ne to akwai waɗanda kishinsu ya yi low da yawa akwai waɗanda kishin ya yi high da yawa to ana buƙatar waɗannan su matsa waɗannan kuma su yi ne su yi ƙasa wanda wannan za mu ga cewa yana shiga kowane babi na rayuwarmu idan yanzu tare da son suga da ɗan adam yake yi abin da ya kamata a sa masa siga mutawassida in aka zarfi aka sa suga in yi yawa za ka ga bai shawa to haka abincin da aka yana buƙatar gishiri idan an sa gishirin mutawassidi shine abinci ke ciwa idan an ci abincin babu gishiri ba daɗi in kuma aka sa gishirin hannu ya zarfi shi ma akwai matsala to haka kishi yake shi yasa wajibi ne ga iyaye mata duk wacce ta haifi ya tun tana yarinya ta dinga sa ido akan yar daga lokacin da ta fahimci yarinya tana da kishi matsananciya za a yi ta roƙon mata Allah akan shi ta ɗora kishin nata a kan sai nan ba haka ba duk lokacin da kishi ya mace yawa to wannan zai sa za a yi ta ɗaga mata kati a gidajen aure in ta tafi zama nan za ta je saboda wasu tsananin kishinsu yana sa ba ko su kaɗai ka aura to kaɗai suna yi akan ka ba a zauna a lafiya eh, za ta ce ta ga an bugo waya ba ta san waye ya bugo waya shi sa kwanan nan nake faɗa musu galibin su na ci ɗai daga ciki kuma wallahi tallahi sai maza mazaje sun ɗauki matakin gyara yanzu kaga kana da mace ɗaya za ka ƙara aure abin da ya kamata ita matar ka kai ƙoƙari abin da ka san hukukinta ne tun farko ya zamanto a shari'a ka tsare mata shi amma za ka yi aure ta yadda ko ba ta yadda ma ai ba haƙƙinta ba ne a su amma za ka ga wani lokaci sai ka ga haƙƙin da ba nasu ba ma sai a ba su don a zauna a lafiya amma ba a zauna a lafiya eh kagan kai ka sani da kai muka ji wani yana ba mu labari ya ce gidansa akwai bindiga dole yana ji yana gani ɗauke bindigar a gidan tun da matar ta ji zai ƙara aure da daddare ta daina barci Yace haka za ta dinga safa da marwa a falon nan ta je ta dawo ta je ta dawo tana kuci wallahi ba sallah ba karatun sai wace ka ce maciji <laughs> ba sallah ba karatun qur'ani ba tahajjud ba addu'a ba komai yace to gaskiya sai ga kai anya ko ba za ta dauko bindigan nan wata rana yana <laughs> sai ka ji dara fada maka an tashe mutum aiki eh mun gani ala irin wannan so saboda haka gaskiyar magana matsala ne idan waɗannan abubuwan suka yi so sai ka ga bil'aksi yanzu ka je ka ɗauko mace tana zaune a ƙarƙashin ka a matsayin amana kai Allah zai tambaya akan abin da ya shafi rayuwarta Ka ga farko tukunna in tana da waya wace da haƙƙin wa ta kira wa ya kira ta wa ta turawa saƙo wa aka turawa saƙo kaga kai da ka auro ta kai Allah zai mu wannan tambayar to sai ta zo kai baka damu da waye kira ta ba wata kira wata turawa ka waye turo mata sako amma kai idan ta yana nan kan wayanka in kira akai tana duwawa ta gani tana kallo da gefe da wannan kiran sunan mace ne ya shigo ko sunan namiji da ta ga sunan mace ne kai kana gama to wannan ita kuma wace ce daga yana to duk lokacin da mutum ya ɗauki haƙƙin da ma'ana shi bai ɗora wa kansa ba za a zauna lafiya ba to sai a yi ƙoƙari a yi setin abin ya zamantu ya dace da wa ya dace da shari'a to shine malam ya ce huwa amrun jibilli wannan al'amari ne na ɗabi'a na halitta ya hasulu yana tabbatuwa bainan nisa'i tsakanin mata duk wanda ya tashi a gidansu ya san akwai mata biyu babansu ya aura uku hudu ya san wannan al'amari ne na ɗabi'a bambanci kawai tsakanin matan yanzu da na iyayenmu na baya za ka taso za ka ga babanka da mata hudu uku amma wani lokaci ba ka gane wacce ta haife wacce kake zaune a gurinta ba ita ba ce ta haife ka ashe kishiyar mamaka ce ke rike da ita kace tafiya ta yi tsawo sannan kake gane so za ku ga cewa ko da suna da kishi tsakaninsu ba sa bari ne kishin ya tasiri kan 'ya'yan da suka haifa tare da wancan lokacin da aka samu yanzu kamar wannan masallacin ginin da ake ce masa mahaɗa a falo sai ka ga mutum ɗaya kamar wannan masallacin ne amma falon ne tsakiya a can ta can ƙofar ɗaki ɗaya ta nan ɗaki na biyu ta nan ɗaki na uku ta nan ɗaki nawa wannan mai nan ɗakin in ta fito wajen su ba ta da falo nan shine falonta ita ma mai wancan ɗakin in ta fito nan shine wa ba shi bane ginin da ake sa a hada falo? a da kaga tare da ba sa zuwa aikin gwamnati ba sa zuwa komai wani lokaci biki ko wani abu sai kaga sai da dalili mai karfi suke fita da kullum matan da ake amma yanzu ka wuri matan ka raba su kowace gidanta ba, amma ba su kyale ka ka zauna lafiya sannan ta yaya za a zauna lafiya ka zo ka auro mace wata nuna tana son ka amma ɗan da ka haifa saboda ba ita ta haife shi ba ƙiri-ƙiri ta nuna ma ba ta son shi yanzu ku duba ku gani kam nawa ne daga cikin yara dalilin wasu daga lokacin da babansu ya rabu da mamar ya auro wata shine dalilin wa dalilin wasu suna nan da yawa ba za su kirgo eh wallahi haka ne kuma saboda sai ka ga wata kanwar da ita da wato mai ayin wasu ɗaya ubansu ɗaya wata mutuwa za ta yi sai a ce to abin da ya kamata a yi bari a auruwa ƙanwar don ta rufe asirin yayata ta riƙe 'ya'yan yayata da ta shigo to za ta riƙe yaran ne kafin ta fara haihuwa da ta fara haihuwa dole sai ta nuna cewa faɗi eh, fa ba fa ita ta haife su ba ba wannan fa shine musiba fa da ake ciki to kaga wa'ancan suna da kishi amma ba sa bari kishin ya tasiri kan me kan yayan da suka haifa mun sha faɗa Allah ya ce aba'ukum wa abna'ukum la ayyuhun ayyuhum aqrabu na naf'a wani lokaci ka haifa da wani lokaci zaka rike da amma baka sani ba da ɗan da ka haifa da ɗan da ka rike baka san wanne zai maka amfani ba ne abin da ke faruwa to shine yace bal kai ba ma wannan ba inna zawjatin nabi matan annabi kunna ne sun kasance bangare biyu fa an aisha ta kala take cewa inna nisa a rasulullahi kunna ne. matan annabi sun kasance kungiya biyu ne fa hizbun akwai kungiyar da yake fihi a cikin sa Aisha wa Hafsa wa Safiya wa Sauda wannan bangaren kenan ko wal hizbul akhar fihi akwai ɗaya bangaren ummu Salma wa ummu Habiba wa Juwairiya wa Maimuna wa Zainab an fahimta ai kuma dama idan kana da mata guda hudu to sai ka samu a cikin su ta fi alaka mai kyau da wancan, wacce ta fi fahimta mai kyau da wancan. wa kana sun kasance kada alimu sun san hubbar rasuli san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li Aisha ga nana Aisha musulmai sun san wannan shi yasa ita sauda wacce take wancan bangaren nana Aisha lokacin da shekaru ya ja da ta fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya rabuwa da ita abinda ta nema cewa annabi ya kyale ta kwanakinta ta ba wa na Aisha aka idan yana yin kwana bibi ne a raguwar ɗakuna idan ya zo ɗakin na Aisha sai ya kwana hudu saboda wata ta fahimci irin sanda annabi yake wa na Aisha ita kuma ba ta buƙatar rabuwa da annabin tana buƙatar ta zauna da shi sai ta haƙura sai ta sadaukar da wani haƙƙi nata shi sa malamai suka ce wajen abin da ya shafi matakai na matsalar aure kun ga da Allah ya kawo ya ci an rijalu qawwamuna na alal nisai ma faddala Allah ba a ba'dahum 'ala ba'din ma an faƙo min amwalihim su rijal ne qawwam ba yadda za a yi karamanto qawwam sai in kayi ƙoƙarin ɗaukar responsibility na aure wanda wannan yana cikin haƙƙin da da yawan maza suke ajiyewa kuma matan su rena su kuma wallahi ba matar da ka auro ba ka duba da kyau daga ko ka ne akwai matakin da yake kaiwa na ƙarfi da isa kawai kana iya sa shi ya yi ne ko ya bari in ya fahimci akwai wani amfani da kake da shi a rayuwarka ba haka bane in ya zo da matsalar dubu goma ko kamai ko kamai ta dubu biyar ka ba shi haƙuri to shi ne in ka kira shi in abu ya faru kana iya sa shi ka ce dole sai ya yi sai dai tashi ya ƙunƙune ko ka ce dole sai ya bari amma daga ran da ya gane kai katon banza ne baka da wani amfani kawai yan abu ya faru sai dai ka zo kaɗa a kinkin kawai yayi babba ka ce ka ja layi to tun yana maka kara wata rana in ka ja layin zai ce sai ya tsallaka ɗin wani ma gefe zai koma ya ce shi ma ya ja layin kuma in ka isa ka tsallaku wallahi sai ya bazar da kai kuma ka ne haka ne ba haka bane sai kaga an zo layi ana kokarin rike shi ana subhanallahi malam wani wannan ba ka bane kai ana tare kashi ana tare shi saboda wannan kawaman babu saboda haka yana da kyau maza su gane haka saboda yanzu an riga an lalace kowa banza yake so ya ce inda yanzu ba ana zamanin wubba. shi ne kawai ka samu wata ta tara kuɗi kai kawai ka zauna ha ba malam ai ba ai ba maza malam to wannan shine na farko kun ga sai Allah ya ce fasalihatu qanitatu hafizatun lilghaibi bima hafizallah mata na kirki na kwarai suna ƙoƙarin tsara abin da Allah ya sa su tsare tsakanin haƙƙin mazajensu da haƙƙin Allah sai ya ce wallafi ta kafu na nushu hunna matan da kuke jin tsoron bijirewarsu akan haƙƙinku ko akan haƙƙin Allah mataki na farko fa'izu hunna ku musu wa'azi akwai wacce duk abin da ta ɗauko da kayi mata wa'azi da nasiha da maganganu na sanin ya kamata da tunatar da ita Allah da matsayin gidansu za ka ga za ta bari wata kuma matsalar ba zai warware ba sai an tafi mataki na biyu na sai ka kaurace mata sannan wata idan abu ya taso a mataki na nasiha za ka ga baban yayi mijin yayi duk wanda za a sa a familinsu an saka shi a akan kirtsinta an zaunar da ita an faɗa mata Allah da annabi taƙi mijin yayi ne an dawo gida ya daina cin abincinta ya daina kwanciya da ita matsalar ta ki warwarwa to kai in kana da mutunci kai da kake ubanya ka haife ta ka zaunar da ta kai mata nasiha baban tini mijinta ya ta ƙiji an ƙaurace mata ta ƙi gyarawa to in dan abin da zai gyara ta mataki na uku shine duka mijin ya mata duka ya fi sauƙi yadda ke ta zauna da ya koro maka ita ya sako ta shi yasa Allah ya kawo wallafi ta kafura da shugaban na fa'idohunna daji fil madaji wadribuhunna to shine Allah yace fa in atanakum fala tabghu alaihinna kun ga wa'annan duka matakai ne da shari'a take kawa don ilaji yadda za a magance matsala ta rikici idan tana faruwa wani ustazi ya aure da ya aure an ɗauki tsawon lokaci mutane an haɗa da shi ana ango kasha matsala kasha mai ashe matsala ya sha sau da yarinyar nan ta ga ustazu ne da ya ɗan laɓo ta fi buga ihu da daddare ta akwai wasu tsofaffin mata a gida masu isiris na rayuwa suka zaunar da ita suka yi mata nasiha ta ƙiji to ka auro mace ana ango ka sha mai ba dama ka kwanta kusa da ita sai ta buga ihu ka ga yi ga ga kwanan yunwa an ba haushe ko to shi kenan suka ce abin da za a yi da ka sake tasowa ta ihu ka same ta ka bubbige ta ne mu kuma muna ji wallahi ko tana ihu ba wanda zai kawo mata ɗauki tun da aka koya haka to tun daga ranar shi kenan sai al'amura suka gyara. to sannan akwai mataki na hudu wata akan yi hakan ba zai gyara ba matsala shine Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fa asu hakaman min ahlihi idan rikici ya kai ki kawowa an ɗauki waɗannan matakan uku ba matsala ba ta jaruma. ba yanzu abin yana buƙatar dole sai bangarori guda biyu sun shigo ki an wasu daga cikin dangin shi da dangin ta su zauna in yurida islahan na bainahuma idan a zaman an gane cewa mijin azzalimi ne shi ke cutarta da ɓangaren shi da ɓangaren ta suka yi ittifaƙi cewa abin da ya kamata wani tun da shi ne ba mutumin kirki ba an yi an yi jara yaƙi ta tsakani da Allah abin da ya kamata a wurin nan a rabu kawai idan a zaman an gane cewa a'a wani mutumin kirki ne eh kuma an yi an yi an yi ita ta gyara ta kasa gyarawa to abin da ya kamata su ittifaqi da nan bangaren da nan bangaren cewa a rabu a lokacin baban yana iya ta sake ta in ka sake ta akwai tsanwar ta ka zo zan baka dan a koya mata darasi a rayuwa na kuma. to sannan mataki na biyar shine mataki irin wanda ita sauda ta yi wani lokaci mace takan iya hango wasu matsaloli tare da mijin wanda zai iya kai ta zuwa ga rabuwa to ya halatta ce tanazuli akan wasu haƙoƙi ta saboda maslahata shine Allah madaukakin sarki ya sake faɗa cewa in mar'atun khafat min ba'aliha nushuzan aw i'radan fala junaha alaihima an na bainahuma Allah sai ce wasulhu min to a lokacin ya halatta ta tanazuli daga wasu haƙoƙi nata dan ta ayi mai dan a ainihin wato ayi sulhu a zauna ainihin wato lafiya wannan yana ciki to ne malam yake cewa wa kana na qad alimu hubbar rasul li aisha ta, fa'ida kanat indahum inda ahadihim kanat inda ahadihim hadiyatu idan ya kasance ɗaya daga cikin sahabbai yana da wata kyauta yuridu an yuhdiha ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yana so ya ba manzon Allah wannan kyautar me yake akaraha sai jinkirtar da kyautar hatta idza kana rasul har sai idan manzon Allah ya kasance fi baiti Aisha ta alakin na Aisha ba a sahibul hadiyya sai ma abocin kyauta aika ilar rasul zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi baiti Aisha ta a ɗakin nana Aisha fa kam fa kallama hizbu ummu Salma sai bangaren ummu Salma sai suka yi magana li ummu Salma da ummu Salma cewa kallimi rasulullahi kiwa manzon Allah magana yukallimun nasa shi annabi yawa mutane magana fa ya kuli sai ya ce man arada an yi ya ila rasulillahi duk mutumin da yake so ya ba annabi kyauta hadiyatan falyuhdiha haythu kana min nisa'i kaga shi mai kyauta ne fa zai ba da kyauta amma sai an sa mai sharadi to kai ma in zaka yi kyauta babu ruwanka kawai duk sanda kyautar ta yi ta samu ka aiko fa kallamatu ummu salma fi ummu salma sai ta yi wa annabi magana bima ƙulla laha ga abin da matan suka ce mata falam ya ƙulla hashiyan annabi bai ce mata kuma ma fasa'alnaha sai suka tambaye ta faƙalar sai ta ce ma ƙalar lishan aina mai magana bai ci koyin ba fa laha kallimi suka sake cewa ki mai magana ƙalar sai take ta fa kallama tuhi na arada ilaiha aidan fi dara ilaiha sai ta sake masa magana lokacin da kwana isa ce biyu wa kanta kuma me ya faru falam ya kulla hashiyan bai sake ce mata komai ba fa ha suka sake tambayta ta fa qala sai ta ce ma qala shi an bai ce mun komai ba fa qulna laha sai suka ce mata kallimihi hatta yukallimaki ki masa magana har sai ya miki magana fa dara ilaiha fa kallamatu kwana ya sake cewa kanta cewa annabi magana fa qala sai annabi yace la tu'dini fi aisha karku cutar da ni akan aisha fa wahaya, wahya lam ya'tini domin wahayi bai zo mu wa ana fi saubi mar'atin illa aisha ta ina cikin wato lullube da wata mata sai na ainihin wato aisha qala sai take cewa atubu ila allah min azaka ya rasulullah ina roƙon allah ko ina tuba zuwa ga allah akan in maka abin da yake ba daidai ba domin aza ɗin dole sai mun yi la'akari da siyaki akwai iza irin na munafukai don kalman al'aza tana ɗaukar ma'ana ya fi guda goma a ƙur'ani an gane ba za ka ɗauko kalman innan lazina yi uzun Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi duniya wal akhira ba kai itlaqin ka dabbaka ta duk inda ka ganta mu ɗauki misali faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi ya ku masu imani kakku shiga gidan wa shi yasa duk hadisan da wannan zindikin ya ta kawo anas ke cewa an saukar da wahayi ina cikin ɗakin annabi ba inda ya nuna cewa an rufe kofa anas ya kwana Abin da anas yake so ya nuna wa duniya in dai matsala ce ta hijabi shi kaɗai ya fi kowa sananta lokacin da aka saukar da ayar hijabi ba wani mutum da yake kusa da annabi irin yadda yake kusa da annabi abinda faruwa ya suke nuna nan. su kuma sun zo sun gina sun ce duk abu na addini sai dai a karɓe shi daga ahlul baiti to kuma in dai matsala ce ta hijabi ayar hijabi ƙarya suke dole shi an dawo wajen anas dan maliku duk wani wanda yake da alaka da gidan annabi sai da na ali ko hasan ko imamu sai ko na fatima ba wanda ya san wannan ƙadiyar anas dan maliku ne kaɗai ya santa dan sanda abin ya faru daga shi sai annabi yana gurin wannan shi Sau saboda haka wannan suka bibi program ɗin da muka yi jiya sun ga ayar da na kawo ta sha biyar cikin suratul aqaf na ƙalubalanci wayannan yan shi'a na ce su zo su fassara mana ita da ruwayoyinsu a cikin littattafansu ba su zo ba sun ce sai dai in na zo na ya karatu na tafi su zo su warware a na ce aikin banza kenan eh wannan fada ne na matsorata na ce wanda ya isa a cikin yanzu gaba da gaba ya kamata mu dinga yi gaba da gaba ba wai shi ya ce ba ga maciji ai bai kamata a ce ana nuna ja ba ko ko ce gaba da gaba ya kamata mu dinga yi da ku to wannan shine abin da ya faru to kun ga da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu bi wutan ku? ko ku shiga gidan annabi illa an yi uzana lakum ila ta'amin gaira nazirina ina sai idan an muku izini abinci ya gama nuna ku taho ku je ku zauna kuna jiran abincin ya nuna wala musta'anisina li hadith sannan ku zauna gidan annabi kuna tsira sai Allah ya ce inna zalikum kana yu'zun nabiyya fa yastahi wannan yana cutar da annabi yanzu wannan abin da Allah ya ce inna zalikum kana yu'dhin nabiyya ya zama fassara shi a siyaki za mu ce suna cutar da manzon Allah irin cutarwar da munafikai suke Wadda Allah ya ce innal ladina yu'dhuna Allah wa rasulahu halahum Allah fi dunya wal akhirah in ka ce za a ba ta wannan ma'anan to ta yaya za a yi wannan kuma cutarwar ta hadu da imani ai rabbul izza shi yafi kowa sanin abin da ke cikin zuciya ya san sun cutar da annabi cutarwa irin ta mana munafikai dan me ya bude kitabun da cewa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirin ina wala musta'anisina li hadisi walakin idza du'itum wa idza ta'itum fantashiru wa inna dhalikum kana yu'zi an-nabiy fa yasta'yinukum kaga idza Ke ka fassara shi wannan zaman da take na fira yana takurawa annabi shine idza din inna zalikum kana yu'dhin nabiyya wannan yana takurawa annabi zaman da ake ana jira kuma ka san wani lokaci haka Allah zai hada ka da aboki sai sabon aure ya kamata ya baka ka dan fahimci yadda abubuwa suke sai ya zo maka yau karfe 8 a zauna ana tafira karfe 9 da rabi 10 kana wani yanzu an sa dokan mashin fa yana wallahi tallahi kana mai isharar ya gane halin da ake ciki kana buƙatar ya tafi ne ta san yanzu fa ba ba keke na yana wallahi talla ai ko jiya ma da zan zo sai na sha wahala kafin karatu da zan koma ma haka goma da rabi da kyar za ka samu sha ɗaya ku rabu gobe karfe takwas kuma na fiye ga gashi a sace dawo kaga wannan ya takura maka to shine Allah ya ce inna zalikum kana yi an-nabiyya fa yastahi minkum sai Allah ya ce wallahu la yastahi min al-haqq to Allah bai jin kunyan gaskiya wa idza sa'altumuhunna mata'an Allah ya ce to daga yanzu ga ka'ida ga doka to kun ga a ƙarshe Allah sai ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tanku azwajuhum min ba'dihi abadan amma ya zai zama daidai da irin faɗin Allah wa min humar ladina yi uzunan kun ga wa min ana maganan wa a cikinsu akwai wanda ke cutar da annabi wa ya na huwa mai uzun kaga cewa annabi kunne ne wannan zagin annabi suke amma wannan ba zagi ba ne. a'a mu'amala ce kuma dama shi annabi ai daga cikin dalilan da yasa Allah ya aiko shi don ya gyara su su gyara mu'amala su tsakanin su da Allah farko tukunna shi yasa mu ga waɗanda suka zo daga ƙauye da suka zo suka kasa gane a ina annabi yake me suka yi cewa suka yi a rabu wannan su zagaya ta nan wannan su zagaya ta nan ai ta kira duk inda annabi yake in yaji zai fito Allah cewa innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum sai yace walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhi da ati sun yi hakuri har sai lokacin da kaga dama ka fito da yafi musu zama alheri wallahu ghafurur rahim wannan kiran da aka ta ruda gidan annabi ya rasulullahi ya rasulullahi ya rasulullahi annabi bai ji dadi ba amma Allah tun da mu'amala ya karantar da su yake yi kuma gyara ake sai Allah ce da sun yi haƙuri har su ya fito da ya fi musu zama alheri rufe ayan da wallahu gafurur rahim alama ne ta mu'amalar da suka yi wa annabi ba haka ya kamata su ba amma Allah ya yi Allah ya yafe musu wallahu gafurur rahim to shine nan wajen irin waɗannan kalmomin to na kan mutum ya bi a ƙwar'ani zai ga cewa eh lallai kalman iza ɗin tana ɗaukar ma'ana ya fi ainihin wato guda goma kana iya kanin kalman al'aza a ƙur'ani da ma'anin ƙazanta kamar ya tsalo na ka'anil mahidi ƙulhuwa azan fa a ta dilin nisa'a ne kun ga ƙulhuwa azan nan wajen cutarwa ne ko ƙazanta ne ƙazanta ne to dole sai ka la'akari da siyaƙi wajen abin da ya shafi ainihin wato ayoyin ƙur'ani sannan za ka abin nan to ne sai yake take cewa na hunna ai hizba ummu salma bangaren ummu salma da auna mata binti rasulullahi sun kira na na fatima yar manzan Allah fa arsalat ila ta taqulu ta aika wajen annabi tana cewa inna nisa'aka matanka yashunaka Allah al-adl sana hada ka da Allah kai adalci sai wani sai mu da wannan abin da yasa ko ga ina tsaya in yi hadiri. na san yana cikin hadisan da yan shi'a ke dauka su zage matan manzan Allah da shi cewa na farko dai gashi ummu salma annabi ya ce mata la tu'fini fi aisha fa inna alwaha lam ya'tini wa ana fi sawbi mar'atin illa aisha qalat tace atubu ila allah min adaka ya rasulullahi kun ji na farko to nan sai gana na fatima ta je ta samu annabi tana hada shi da Allah cewa matanka sun ce kai adalci fi binta abubakar fa kallamathu wa annabi magana fa qala fati ya bunayya ya ce yata akan ce ya bunayya akwai tasbiri litta'azim Wadaka ba duk lokacin da ka gani a Ƙur'ani ana ya bunayya bane ka ɗauka ɗan karamin yaro akwai tasbiri litta'azim wal qurb was safa'i in ina so in nuna kana da girma da matsayi a gurina ina iya amfani da kalmar bunai ala tuhibbina ma uhibbu yace mata yanzu ba za ki so abin da nake so ba qalat bala tace ai dole ne in so abin da kake so qala sai manzon Allah yake mata fa ahibbi hadhihi kisu wannan yani Aisha ta yana nufin Aisha faraja'at fina na Fatima ta dawo na zuwa gare su fa akbarat hunna sai ta ba su labari fa qulna sai maka ce mata irji'i ki sake komawa ilaihi zuwa gare shi fa abat an tarji'a sai ta kita koma fa arsalna Zainab binti Jahashin ila annabi fa atathu Zainab sai suka aika Zainab binti Jahash ta zo ta samu annabi fa atathu sai ta samu annabi sallallahu fa aglazat sai ta kausa saya fil kalam wa qalat inna nisa'aka matan ka shudnaka Allah al-adl sana hada ka da Allah kai adalci ibnata abi quhafa a cikin yar abi quhafa yanzu zahirin wannan hadisin idan ka kalle shi mai za ka ɗauka za a ɗauka cewa kamar annabi bai yin adalci cikin wa cikin matan shi yasa matan suke neman cewa annabi yayi ne ya adalci ko ya ce ya ƙulu farafa a sautaha sai ta ɗaga sautinta hatta ta nawalat aisha ta hiya ƙa'idatun inda nabi sallallahu alaihi wasallama har sai da ta faɗi wani abu akan nana aisha tana wajen annabi sabbata ta aibata ta domin kalman asabbu yana ɗaukan zagi yana iya ɗaukan aibata kalban shatmu ne idan an faɗe ta to ba ta ɗaukan wani abu sai ne amma kalman asabbu yana iya ɗaukan zagi da kuma faɗan maganar da bata dace ba akan wa akan mutum shi yasa Allah da ya kai sai ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi hatta inna an-nabiyya la yanzura la yanzuru hasir ya zamanto to annabi yana dubi ila Aisha zuwa ga Aisha hal ta takallamu aw la tayi magana ko ba ta magana ba fa takallamat Aisha ruddu ala Zainab hatta askatata ita kuma da ta fara magana tana mayar da martani har sai da ta sace shi wannan kunga matsala ce ta kishi a gidan da yake akwai matan da yake sun wuce mata guda hudu to yanzu mu dawo kalman fa'ar salat zainab binti jahshin ila nabi cewa inna nisa'aka yinshubna yin yinshubnaka Allah al-adla sannan mu koma kan maganar na na Fatima da tace inna nisa'aka yinshubnaka Allah al-adla me suke nufi da suna hada ka da Allah kai adalci a nan wajen me suke nufi to kaga dole sai ka koma qur'ani ko saboda qur'ani da ya tashi ya ce mana wa in kuntum alla tuqsitu ta yatama me yace banki hu ma tsaba la kumminan nisa'i ko masnahu wa thulatha wa ruba wa in kuntum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat idan kun duk tsoron ba za ku yi adalci ba to yayin da Allah ya ce idan kun ni tsoron ba za ku yi adalci ba sai ku auri ɗaya ko abin da dama ta mallaka ko to sai Allah ya ce walan tastadiu an ta'dilu bainan nisa'i babu dan adam din da ya isa yin adalci a duniya walau harastu ko da kayi kwaɗayin ma kai adalcin Allah ya ce ba za ka iya ba kenan yanzu tunda Allah ya ce ai adalci anan, sanan ya ce babu dan adam ɗin da zai iya mishi ko da ka yi kwaɗayin kai adalcin Allah ya ce ba za ka iya ba tunanin sai mu dawo duk wanda muka gan shi da mata hudu ko biyu ko uku to azzalimi ne ba adali ba ne don Allah ya ce ba zai iya ba ko ba haka yake a cikin ƙur'ani ba to kafin ka tafi hadisi a fara warware nawa na ƙur'ani idan na ƙur'ani ya warwaru mun gane can da Allah ya ce a yi adalci wani adalci ya ce a yi can kuma da ya ce ba za a iya yin adalci wani adalci ne ce ba za a iya ba to sai mu ɗauke shi mu ɗora shi akan wannan sikelin na hadisin annabi wani adalci ne annabi ya yi musu su kuma wani adalci suke neman annabi ya musu shi ne abin da zai warware ne shi abin da zai warware matsalar ba yadda za a yi idan kana da mace abinda Allah ya ce a yi adalci a nan wa in Allah ta ajilu fa wahila an ba wannan gurin kwana an ba wannan abinci an siya mu wannan tufafi an yi mu wannan kaza kun ga wannan shine ne adalci kuma wannan gama garin mutane ma bai dace da su ba ballantana matsayin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka kalli siyaki shin haka gidan annabi yake ya ba wannan abinci ya hana wannan ya ba wannan kyauta ya hana wannan ba haka bane su wani adalci suke nema suna so a wajen soyayya annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu matsayi wa ɗaya da kuma wannan Allah ne ya faɗa da kanshi yace babu ɗan adam ɗin da zai iya shine walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i kace wai a zuciyarka kana da mata hudu biyar shida irin yadda gidan annabi yake a ci yadda kake son wannan dole sai ka alalci haka ma kake son wannan to wannan ba wani ɗan adam ɗin da zai iya wannan to su kuma wannan abin suke nema annabi ba shi suke nema shi suke nema ne abinda kuma Allah da kansa yanke zama ya ce ba za a iya ma amma sai yace fala tamilu kullal mayl fatadruha kal Allah kar a karkata ga wacce ake so dukkan karkata su ragowan a basu kaman silifas a rafi ga su a suna matan aure amma a mu'amala ba mai ba ba matan aure ba to wannan shi ne abinda Allah subhanahu ta'ala ya riga ya hana to wannan naka yanzu ina ganin matsalar ta riga ta fito da haka in wani ya je ya ɗauko ya ce gashi ana tuhumar annabi da rashin adalci a hadisi matan shi suna haɗa shi da Allah suna cewa ya adalci eh to sai a tambaye ka wani adalci ne matan suke nema shin suna tuhumar annabi da ya ba wannan abu kaza na rayuwa ya ba wannan ya ba wannan ya hana wannan ko shi ba shi suke nufi ba idan ba shi suke nufi ba yayin da matanka za su nemi cewa kan su biyu uku hudu su ce dole yadda kake son wanta haka kake son wanta wannan Allah ne ya faɗa cewa babu ɗan adam ɗin da zai yin wannan da haka suna neman a wajen annaba abinda Allah ya zartar da hukuncin cewa ba zai iya yi ba da in kana da mata biyu uku hudu kowace da take entertainment ɗinka jubilatul qulubi duk da bai inganta ba amma wannan kuma abu ne wanda yake haka cewa a sun ilan nasu tasta'abul qulubahum faɗa da masta'abal insana insanu ka kyautata wa mutane sai ka mallaki zukatansu ba yau ba tuntuna an saba kyautatawa mutane na cikin abin da ke sa a mallaki zuciyarsu wannan yana ciki na ka mata biyu kake da shi uku hudu za ka kowace da abin da Allah ya mata na kususiya wajen kyautata da wata na iya yin kana wata ba ta yin kana to gwargwadon juhud ɗin kowa da ƙoƙarin kowa da yadda ya kai ƙarshe wajen difa'i a kanka da kare mutuncin ka da waye da waye gwargwadon yadda kai kuma za ka ji kana wani lokaci ma sai ga akwai sanda yake mujarrabi ne daga wajen Allah wanda za ga ba kome yake maka ba a amma haka ko Allah zai jarrabe ka da san shi kadan ba shi ba za ka iya mewa ba za ka iya rayuwa ba ina ba ka an fahimta to wannan yana nuna maka cewa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle akwai kishi a ciki kuma annabi ya cancanta a yi kishi a kansa fa nazara annabi sallallahu alaihi wasallama ila aisha annabi ya kalli aisha wa ya yace innaha bintu abubakar wannan ita ce yar abubakar Ta shine malai sai yace fal abinda ake nufi a waccan hadisar da ta faru anna nisa annabi dara'ir matan annabi yana da kyau musanin kishiyoyi ne wa yaqa'u bayna dara'ir ash-shay'ul kathiru yana faruwa tsakanin kishiyoyi abubuwa masu yawa duk wanda ya taso ya ga babansa da mata biyu uku hudu to zai fi gane wannan karatun amma in ka taso kaga babanka da matarsa kwaya ɗaya sai ka ci idan dasa ba shi shikenan ba za ka gane karatun da ake yi ba wa nahnu naqulu mu ahli sunna mana faɗa na'am muna cewa a aisha tu hafsa nana aisha da hafsa sun yi sun yi kuskure kaga wani irin insafi ne ka wannan babu tunda Allah ne ya jan hankalinsu zuwa ga tuba wannan mu'amalar wannan filan ɗin ba daidai ne kuskure ne walakin sai dai ma kafarata billahi ta'ala fi hima zalika ba da za'i da wannan aikin ka zo ka ce musu sun yi me sun kafarta kamar yadda su ƴan shi'a suke shi yasa za mu ga cewa da kafire ne sun kafarta ai ba magana ba ce na Allah subhanahu wata'ala ya ba su ainihin wato zaɓi wajen zama da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam za mu ga a suratul ahzab lokacin da annabi ya bar garin makka ya tafi madina ai an tafi garin madina babu kuɗi Allah ya dinga kiransu yana ce musu lil fuqara al na uku da min jari talakawa wanda suka fita suka bar gidajensu babu komai haka aka fita aka bar garin makka aka tafi madina yanzu kuna tare da mace yayin da babu komai ta sha wahala shi aka samu me ya kamata a yi ita ma ba sai a ɗan gurguro mata ba lokacin da aka sha wahala a farkon musulunci bayan an koma madina babu komai wannan yanayin ne ake iya yin wata ɗaya sai dai a ci dabino ko nono ko wani abu ba ɗaura girki a gidan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama da nassin qur'ani Allah ne ya ce musu lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju fitar da su akai daga gidajen su talaka ba mai kosifi haka aka tafi madina to da aka zo aka fara bude garuruwa daular musulunci ta fara faɗaɗuwa dukiya ta ganiwa da fai'u ta fara zuwa sai matan annabi suka zauna cewa to lalle yanzu lokaci yayi da ya kamata a ɗibo wani abu daga baitul mali a basu inda su ma da babu sun yi haƙuri yanzu ba ya kamata a basu su fantama irin yadda matan masu mulki su yi da aka zo aka wa annabi irin wannan sai ya zamanto annabi bai ji daɗi ba sai Allah ya saukar da ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin kulli azwajika wayannan matan naka ka kira su ka tara su ka faɗa musu in kuntunna turidna alhayata ad-dunya in dai wannan duniya kuke so wa ha da kuma fata alaina. ku zo umatti ukunna zan jiyar da ku daɗi kowace zan ba ta abin da take so amma wa sarri kunna sarahan jamila kowace zan sake ta sakiwa saki mai kyau so da ba yadda za a yi yayin da kai shi yasa kullum nake faɗa wa ɗaliban karatu kakka je ka aure mace tana da matsala ka ce za ka gyara ta a ka gyara ta kafin a yi auren wallahi in mata gyara ba kafin auren ka zo don ba ta a sai ta zama maka matsala ka zo kana ginawa a cikin gida ita kuma tana rushewa haka za a yi ta yi to ba zai taɓa yiwuwa ba tsakanin wanda yake manufarsa duniya ne da wanda yake manufarsa lahira ne aiki da Allah ya saukar da wannan istiyarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wacce ya fara bi ɗakinta ya ce mata ga abin da Allah ya ce idan kina so a baki abin da za a baki zan rabu da ki amma ki je ki fara shawara da iyayenki kafin ki bani amsa da ya faɗa wa nana Aisha mai tafi cewa ta yanzu ya Rasulullah a kan kanin sai na yi shawara da iyayena cewa ta yau ta cewa annabi istartullah wa rasuluhu wa daral akhirah na zaɓa Allah da manzon Allah da gidan lahira to shi yasa Allah a gaba sai ya ce wa in kuntunna turidna Allah wa rasuluhu idan kuna nufin Allah da manzon Allah wa daral akhirah da kuma gidan lahira to fa inna Allah shi Allah fa a'adda yayi tattali lil muhsinati min kunna ajran azim ga duk wacce ta kyakkyawan aiki a cikin kula da babba to wannan farko tun daga ya ayyuhan nabi kulli azwajika ka faɗa wa matanka daga nan za ka gane matar annabi ba daidai take da matar babanka da matar babana ba domin in ana maganin alfahari da miji in matar manzon Allah ta minki Eh, yayin da za alfahari idan uwa ta na gurin da uwarka ba su isa su miƙe ba don wallahi mamakka ta tabbatar ba babanka mijinta wallahi bai kai mijinsu ba to kiran su a ce ya yohan nabi kulli azwajik wannan ya nuna cewa a jingina su a ce matan annabi darajar su ba daidai yake ba da matar da duk duniya inda shi ba annabi ba ne, sannan Allah ya ce musu ya nisa annabi ya ku matan annabi man ya'ti kunna bi fahishatin duk wanda ya zo da wani abu wanda yake mai muni a cikin ku dan haka Allah ce kuma mabayyani sai yace yudha'af lahu al'adab yudha'af lahu al'adab du'ifain wa kana dhalika alallahi ya yasira sai an mata ninkin azaba ninki me yasa matar raguwar mata ai mata azaba ɗaya amma matar manzon Allah ai mata ninkin azaba nawa biyu saboda matsayin wanda suke aure kamar yadda sanda yake cewa fa inna allaha adal musinati min kunna adanan azima to haka ma nan Allah yace yuda ablaha al azabu dhifain wa kana dhalika ala wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi duk wacce ta bi Allah da manzon Allah a cikin ku wata amal salihan ke aiki mai kyau Allah sai ce na utiha ajaraha kun ga yuda ablaha za a ninka mata to nan na utiha ajaraha za mu ba ta nada ninki biyu wa atadna la harisan karima mun matattalin arziki ne karanci sannan Allah ku diba kira na girmama ya nisa annabi ya ku matan annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba in ittaqaytunna in dai kuna jin tsoron Allah kun san wajen fassara in shiya sana tuwa suna cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba in kun bi tsoron Allah a dama haka yake ba daidai suke da ragowar matan duniya in ittaqaytum na jumla ce ta sharaɗi. jawabi na sharaɗin to fala takba'ana bin ƙauri. in dai kuna jin tsoron Allah to kada ku yi magana da za ta hankalin namiji inda bai kamata a yi magana da za ta dauki hankalinsa ba saboda fa yatma alladhi fi qalbihi mardun wanda yake a zuciyar shi akwai rashin lafiya na sha'awa sai magana ta masa tasiri Allah ya ce wa kunna qawlan ma'rufa ku faɗi magana wacce take sananniya sai ya ce musu wa ƙarna ku tabbata fi buyuti kunna a cikin gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil da kar ku fita fita irin ta jahiliyyar farko yace musu aqimna salata ku tsaya da sallah wa na zakata ku bada zakka wa atina Allah wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzan Allah sai yace inna ma yuridu Allah abinda Allah yake nufi an yuzhiba ankum sa ahlal baiti Allah ya tafi yadda datta a kanku mutanen babban gida wai tsahira kum ta tsahira ya tsarkake ku mai tsarkakewa in dan shi'a ya ja maka inna ma yuridullahu ka ce ko rabin aya bai kai ba aya ba haka suke ta tuwatuwa ma ko rabin aya fa bai kai ba fa inna ma yuridullahu farkon aya wani abin bakin ciki ma in ka ce ya ja ayar daga farko bai iya wa karna fi kunna. ku duba za ku ga cewa a siyaki guda ɗaya. yanzu nan wajen wakar na ainihin nisuwa ne idan sun doge manyan da kamar da na kawo ɗazu a karatun da ne na safe shekul islamu bin taimiyya muna da ahalul baiti guda uku akwai ahalul baiti na asukuna akwai ahalul baiti na nasaba sannan akwai ahalul baiti na ainihin wato a biyu akwai ahalul baiti na surukuntaka akwai ahalul baiti na nasaba kuma dama Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra sai ya ce silatun nasbi aqwa min silatis sahari sila ta nasaba ta fi ƙarfi sama da sila ta musahara da haka ya ce idan waɗanda suke auro su aka yi sun zama ahalul baiti to waɗanda yake ɗan uwa ne su ne min babu aula haka ki shekul islam bin taymiya ya faɗa a littafin sa huququ ahalul baiti baina sunnati wal bid'a to da haka zamu ga cewa anan wadan ai yanzu wa karna nunun ne ta mana Za ka ce ma al-imam Hassan da al-imam Husaini da sayyidina Ali wa karna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula da ka ce wa al-imam Husaini kada ya fita irin fita ta jahiliya farko zai yi ai kun ga ba za ka dabbaka wannan akan shi ba wa qimna salata wa atina zakata duk ba za ka dabbaka wannan akan sa ba inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ardita ahlal baiti to da yake ana so a shigo da su saboda nassin hadisi da kuma ya kunshi kowa da kowa sai aka amfani da mimul jam'i kuma wannan usulubi ne na Qur'ani lokacin da Allah yake faɗa cewa rabbana innana sami'na munadiyan ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا وآتنا ما وآتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات الله سيك فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل آمل منكم ما ياتي بدن توزر لا دن أيكم من أيكي سيتي منكم دقا كفو منكم din بأي أنفاني دن ميم الجماعة با mimul منكم ba يكي دوكا minkum من ذكر yake dauka sai أنسا min zakarin aumi an unsa an ce Ina ka inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ya kunshi maza da wa da ana so a takaita lafazin da matan kaɗai ake so ba so wani namiji shiga a duniya da haka siyakin zai ci gaba da tafiya wai tsahirakum to a gaba Allah sai ya ce wa qarn wa zakurna ma yutla fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikima inna Allah kana latifan kabira to ku duba za ku ga a siyakin ayoyin nan Allah ya amfani da kalman baitu guda uku kalma biyu ya jingina shi zuwa ga mata wa karna fi buyutikunna wa dhukurna ma ma yutla fi buyutikunna to tambayar da zaka wannan baiti ɗin da aka ce matan annabi su tabbata gidansu ne da suke zaune na iyayensu ko gidan annabi ne gidan annabi ne sannan sai aka amfani da inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti ku mutanen wannan gidan eh to sai dan shi'a sai dauki wannan dan me dan Allah ya nuna cewa matan annabin shi yasa Allah da ya tashi guri biyu sai ya dingina gidan zuwa gare su shi annabin kai dai ba a dingina gidan zuwa gare shi kawai sai aka ce me ahlul baiti dan Allah ya nuna maka cewa alaƙar su da gidan ta wuce biyar da kake tuna ku duba ku gani cewa idan an saki mace a farko Allah sai ya ce ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wattaqullaha rabbakum sai ce la tukhrijuhunna mimmin kar fitar da su daga gidajen su kaga ka saki mace amma Allah yana cewa kada a yi daga gidanta wala yakhrujna illa an ya'ti min fahishatin mubayyana to matan annabi kuma ko rasuwaye dama yana daga cikin sharadi da ka'ida ni da kai ne idan na rasu matata tana iya gama idda in wani yana tsanta ya zai aura su kuma matan annabi idan ya bar duniya babu ran da za ta gama idda wani ya aure ta kowace hatta bar duniya ta koma ga Allah tana cikin tana cikin idda to shi yasa Allah sai ya kawai gidajen su ne wayannan mutanen da yake kidahumai ne da kike ne sai suka zo sai suka dauki kalman baiti guda uku a siyaki daya sai suka cire suka ce matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa ciki kaga duk wannan yana nuna maka wayancan abubuwan da suka faru al'amari ne na ɗabi'a wanda Allah ya yi ɗan adam a kansa mata na kishi kuma hikiman haikaito irin waɗannan saboda gidajenmu idan ka auri mata biyu uku hudu to ka sanin cewa al'amari ne na ɗabi'a sai dai kawai a yi ƙoƙari a ɗaura wannan tsarin ya dace da wa da shari'a amma baka isa ka hana mata kishi a kanka ba musamman lokacin da ya zamanto suna son ka sannan in ni da kai ko wani mutum a wannan zamanin kaga yadda in kana da mata suke yi a ka to wanda kuma suke auren manzon Allah ba yayin da babu miji a duniya da ya kai shi kaga maganan ka cewa kasi kishi ai bata mata so ba an fahimta ai dan wanda ake kishin a kansa ya cancanta a kishin a kansa sallallahu alaihi wasallama da haka wannan shine ana nuna cewa lokaci yayi da mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ta'ala ka yafe mana wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta akwai dan uwa malam Muhammad a malam Nura da sha a zaune satin da ya wuce Allah ya wa mai ɗakin sa rasuwa mai zo karatu ba Allah madaukakin sarki ya ji kanta Allah ka yi mata rahama abinda ta bari na zuri'a Allah ya albarkace su a bayanta sannan kuma an masa haihuwa cikin 'yan kwanakin nan ita ɗaya matar tasa ta haifi yarinya ya sa mata suna khadija waccan matar tasa da ta rasu ita ya mayarwa da sunan to ita yarinyar da aka haifa yanzu Allah ya mata albarka ita kuma waccan Allah ya jikanta da ta bari na zuri'a to muna roƙon Allah ta'ala ya zama wakilin su Allah ka albarkace su a bayan ba ta dan tsarkin sunayensa wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta asa wa atubu ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh